kada ka manta da na subscribe sannan ka danna suna sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora na kokowa da zafinsu su kada a barka a baya na gode kowa ga ta tsakanin tsakanin iri ilono da shi da aminu an kokowa na yamai ga nan aminu wancan shi yana ajiye wancan ga hashen daga gabas mai dogon wando shi na sa'idu illolo mai burtsacewa kamar mijin tururuwa ga nan hankali da aminu hankali da aminu aminu inda gare kajiya wallahi da ana shirin yin wani abu na kamar shi kashe hankali sa'idu wallahi kai hankali da aminu aminu nan fa yamai cikin yan guguwar yamai cikin wanga lokaci aminu na hina aiki kau subhanallahi la ilaha suleiman ai aminu ya kada sa ililolo ba a kai ko wani lokaci ba ko mun